da dubi banda nan ibtuliya al'insanu bihi la yufariquhu tarfata aini la yufariquhu abadal abidina fada da shekan sai an mutu walamma alima ko subhanahu anna adama wa banihi qadabbulu bi hadha al-adab al-ma'asi lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar kuma ya sani anna adama wa banihi adamu da zuriyarsa tadabbulu an jarabce su bi hadal aduwi da wannan maki wai a sa'u a zuna ake maganar shaidar gabar da ta kullu duk da shi ya sa saba man da ya sabu nan ba shi da aka ce ba amma dai shi da ne ba cewa aka ce menene sun ababin al-ma'afi aduwwul ladutu ya bihal idza aka ga nan nan ma'afi ne ولما علم سبحانه أن آدم وبني قد بلوا بهذا العدو من المعاصي yadda na ko kuma shi da amma dai sababi ne ya zamo wa annahu sun sullita alaihi wai ma'asi ko kuma al'adu an tsoro shi a kansu saban nan shekan ɗin ya zo ya zayyana shi ai ta zayyana sa ne ya daɗaɗa shi ya kawata shi ya maishe shi wayewa tunda an yi wa ɗan adam haka Allah kuma na son ɗan adam a madda hum a asaskin sai turo masa sai turo ɗan adam rundunoni wa jundum yulqunahum biha da rundunan da za su tarbi wa'incan maƙiyar da rundunan ja aljundu min Allah wal asakir ليواجهوا ذاك العدو al هناك يقوم الحرب بين بني آدم وبين المعاصي akwai yaƙi artabu ne faɗa tsakanin mutum da sabon Allah ya fi faɗa tsakanin mutum da mutum tsanani wancan wani abu ne zai shiga ka yau ka saba da jin kiɗa kafin ka cire shi a ƙwaƙwalwarka wannan sai an yi artabu hmm? sai an yi arkabu ba ƙarami ba kana iya ku fita bayan gare ku yi faɗa ku kori makiya daga bayan gare ka da gida yi bakinsa amma saɓobin ka zai cikin ɗaki kai haka ba kowa kai haka ba kowa gashe giyar wace eh? waya kawai tsakaninka da wannan kiɗa kaɗan danna ga mai kiɗan ga hotonsa yanzu tsakaninka da ji ɗan kaɗe-kaɗen wannan kaɗan na zai kaɗan danna kaɗan kai da shi kafa kana sauraron kiɗan kana zaginsa shi ma sai Allah ya saka masa kana sauraro na kana zagi na gobe iyama shi ma sai ya kai ka kara. da shi nan Allah yana jin ina jin kiɗa na da zagi na ni ma na da haƙƙi ni ma bawan ka ne hmm? da ka ga Allah ba nasiha ne ba ba kuma yi ce bin bai kamata ni ba kawai ya je waƙa na ne da zage ni ba nasiha ne ba bai nemi cire ne daga wannan halaka ba Allah na da hankali kan fita a gidan can ana sai ya sai gyara kallon to a takaice dai Allah ya taimo ya kawo agajin rundunoni yulqunahum biha wa amadda aduwahum fada ji za a yi kuma Allah ya taimaki makin nasu aidan bijundin wa asakira fada fa sai an yi da rundunoni da ainihin sojoji yalqahum biya daga cikin musibo za ka yi fada da mutane ba kasan za ku yi fada ba sai an haɗu a filin yaƙi tawaye gari ka nemi makami nan babu makami babu yaya za a yi da na sani to ya kamata ce ka dama ka zo wurin da diyar yake sai ya so shi shi isa ilimin shaidan nan gaba ɗaya kenan ba saɓon ne amma ilimin mutum ya san shaidan ya san wannan aduwi ya san abin da yake neman farashi. da shi ga hanyar da zai su tale in ku har shiga hannun shaidan nan ya shiga matsalar kamar yanzu ai kowa na kappa kappa ka shiga hannun yanki da nasi go bakin gari jiya da ya fi gano wani wani uwan mu nan wani yaro ɗan uwanmu makabarta yake yake wallahi da na san makabartar nan ta zo bayan gari haka da ban gobe ɗan gidansu aka je ba amma da ga makabartan a bayan gari ke kai kai kai ai da na san makabartar nan nesa haka take da ban zo ba su malam ba mun ba malam ana cikin tsoro yanzu ai duk yadda ake ɗaukan harkan ta wuce haka an shiga tsoro har tsoron ya wuce iyaka to saboda kana haka runduna ta daga Allah anin shi ma shaitan ɗin da taimako ya zo masa saboda ana son ku buga ka samu lada a tabbatar da taka shi kai da baka lada amma haka a halicce ka ba sha'awa ba shaidan ka zauna shiru ka mutu ka je ka shiga aljanna to a kan me za a baka aljanna me kai ai sai kayan aiki za ka shiga aljanna ga wannan abun kana fanshe, ka bar shi don ka je aljanna ga wannan abu kana gudun shi kana kallon hatsarinsa ka shige shi kuma ka ce nasarar a kai shi ta yi ta sai a ba ka aljanna amma ba a ba ka aljanna a banza ba tare da kayuwa. kun ji wannan magana kamar kun gane to haka don haka nan in kun gane kun fa akwai aiki a gabanmu yaƙin nan yaƙi ne yadda Allah na kira shi tun da kaga ha da aka ƙaro mana mala'iku wa aqama suqul jihadi na aka kafa kasuwar jihadi aqama ko suqul jihadi jihadi fi hadhihi dar a wannan gidan wanne gidan duniya wanda bai shiga wannan faɗan ba to na da ne zai samu aljanna dole ya koma kawai dama shi ɗan ya sani sassan kuka zo yaƙi suna neman dakaru suka tsaye da suka bar muku wuta nan gari ba ku kwashe ba sun zama naku hmm? haka su ma suka faɗo muku kuka gudu kuka fita da gari sauran jama'an gari kawai kwasa za su yi a saboda kana su ku malamu malamai almajirai almajirai masoya manzan Allah masoya manzan Allah dole ku tashi ku kare al'umman ku dole mu tashi mu kare mu kare al'umma daga wannan halaka ko za a zage mu ko za ta kai a ko za ta kai a da za a dole mu tashi mu yi faɗan nan yadda za su dinga watsa mana kaɗe-kaɗe su watso mana dramomi su watso mana kaza muna so ko ba ma so mu ba mu shiga mu watsa namu mu watsa namu za ta kai ran da suka da suka ce to ka a sake mana kaza a nan a mace a to kuma ka ku sake na to ka san daga nan ne zai biyo baya dambe shi zai biyo baya amma ku watsa mu watsa ku shiga azuzuwa ku yi lacca mu ma mu shiga azuzuwa mu yi lacca mu kawai a fara a haka daga nan za ta kai a fara a ran gaba da kana a kama su jihadi mu muna Allah su suna shirar Allahu waliyul ladina amanu مولى الذين امنوا الجهاد في هذه الدار في مده العمر shi yaƙin Allah an kashe ga soja wurin aikin Allah ba ritaya a muddatul ba wani soja da zai bai da lafiya inda aran gama ya tashi yi fada kana rayu ka yi fada da zaune ka yi fada a tafiye ka yi fada a menene kana numfashi to kana fada da su da umar ba radiyallahu anhu kai eh, wata magana can lokacin da an cika hanyar fa. ya sha ruwa ya zubo mutum ne mai sannu nono an ba shi madara ya sha ta zubo likita ya haɗa kai da gwiwa shi ce oga ka yi wasiya ka yi wasiya kawai ka faɗi wanda zai damba ka nemi wanda kake ganin ya dace ka jefa masa bindigar ka sai biya za ka yi ki an babu sai ga wani yaro ya shigo ya sha kaya kayansa na jan ƙafa yana kuka su shigo jan umar umar ce dan wana da Allah na ka wani abu ce menene me kake so ce ja kayan ka yi koma ne da ita wannan ya fi tsafta ya fi kyau ya fi kyau kaga yana nan nan take kora masa shaidan dan shi ne magana ce a kowane hali kake ciki duk inda ɗan kai na zuwa kawai in ka kalla da me za ka amfani shi da shi ya duba musulmi ne ahalar sunna ne ya ba da rayuwarsa shi ya iki ko ina aka ce a shiga a mutu zai shiga mutu ce ka taimake ni shi ne ne kake so ga ita ka ja kayan kai da na jan ya fi tsafta ya fi sunna to ka na shi ba magana ainihin ba magana ka huta ba magana ka ba ba magana ka ba yanzu a rayuwarka na ya rage menene amfanin sa ya rage ta amfani da shi idan ma da haka muke ina kai ko da mu ba wa lahira akalla yadda muke neman duniya haka za an kawo canji fi ta fi muddati al-umri allati hiya bi idafati in an kwatanta wannan rayuwa ta duniya an kwatanta ta da lahira ka nafsin wahida Kuma numfashi ɗaya ne kai ma bai kai ba lahira duniya za ta kare lahira ba karewa ka dakata duniya kai asarar lahira wahidi min an fasihar washtara min almu'minina anfusahum haka Allah yayi ciniki daga mu'minai na rayukansu kai mu'mini ne eh ko Allah ya sai ranka amma ya za a yi raina Allah ka tafi hidimar rayuwarka in dai ka ba da ranka to ka zo aikin Allah ka ba da kanka aikin Allah kai aikin Allah duk an da kake wa amwalahum ya kai dukiyoyinsu ya haɗa ka da gidanka ya saye ka da gidanka da kai karan kanka shiga ciki to ya saye ka na ne ka. da gidanka gaba ɗaya da ka gaba ɗaya da kai da shanunka Allah ya haɗa ka zama ɗaya daga cikin sanka Allah ya haɗa ka ya saye ka kuma ba zai biya ka ba sai ka bashi kaddara sai dai kada ka je kai wannan ciniki kuma da ka ka nemi yadda ake ciniki saboda eh, saboda menene yanzu zan je ta shi kenan yanzu gaba ɗaya bari nemi wani rijiya ba fada a ciki bari dukiya ta bayan da ita gaba yan koma zauna babu A. sun da shi ya sai kayan fa sai ka raini ta yanzu Allah wani akawun za a tura shi kalari shi ne akawun da za a tura shi da ce eh, irin shekarunka Na mai irin kwakwalwa irin taka da kaza nake so ai kaza nake so kai min da rayuwarka kaza nake so yi min da kaza din ka ta an gama Allah sama wata dukiya rike min ita tara min ita nan ka ba wa ƴaƴanka tarbiyya ka ba wa mene ɗinka tarbiyya sannan ka nuna musu ga aikin da za in aiki kaza ya taso kakka ba da ita gaba ɗaya ga yadda za a yi lokacin ba da ita duka bai yi amma yanzu bai yi ba kai ga yadda yake so da rayuwarka kai idris da ake ba ba mai fa imani ba fa muna da kamawa hakikanin lamarin addinin musulunci bai shigo mu ba haka ba suka da wani duk da Allah sabani da mu'mini na an fusa wa amwanahu bi anna lahum aljanna sai ba su aljanna ka karbe kaya baka ba da kaya ba mana ka a ba ka kana ga kamishi zai ba ka fulo ki ka bashi shi kuɗin ba kamishi a ce ki kaga shi kada ne kaga dai zai waye ce zai waye ce ta ba sosai sosai kada ta ba sosai sosai ya ce hawa daga nan da ke koyo na kusa da ni in ka tada mutum ya yi kashe tukuna sai ya yi sosai sosai ce an sama ba ce nake ne kana taɓa shi sai dake iki motsi ko na ka kula shi iki motsi in kuma tsama sai maka haka an jama bace nake karatu nake yi dahum aljanna bai miƙa ma takardun fuloti sai ka miƙa masa takardun najeriya قاتلون في سبيل الله أيكي سكي هايكم دون أدخل Allah. faya katolona ainihin a kashe su wai kutalona a ainihin faya su kashe a kashe su haka za a yi aran gama tsakanin rundunar shekan da rundunar Allah wa akbara anna zalika wa'adun mu'akkadun ya ba da labari wannan wani alkawali ne tabbatacce na cinikin fa alaihi fi ashrafi kutubihi haka yake a taurasa haka yake a injilu haka yake a alkur'ani in kana neman mutawa tare to wannan yayan mutawa tare wahi taura wal injilu wal qur'an akbara ya ba da labari annahu la aufa bi ahadihi minhu ba wanda ya kashi cika alkawari inda alƙawari na ce maka ya saya ka ba da dukiyar taka ka ba da rayuwar taka ka ba da dukiyar abin da ka mallaka bai baka ba ya yi ma alƙawari kana da aljanna subhanahu summa amarahum an yastabshiru Allah yake musu su bishara ai da ake abin sai ku yi walima biki ya kullu Allah ya yarda ku yi bishara ku yi walima bihazihil bihazihil safqa allati man arada an ya'rifa qadaraha me son ganin darajarsa falyanzur ila al-mushtari man huwa sai duba wa ya saya ka son ka ga girman wannan shirki waye ya sai ya sai ka da dukiyarka Allah kai ka son ku Allah وإلى الثمن المبذول كدوبي كتند ذا أباير في هذه السلة جنين يقول أي جنة هذا اللي قاعد تقول أك تفحط عندك قاعد تقول لك عارف كيف أنك من كأوتو مو كأوتو لك الجنة إيه ده كلين سكت هذي قلبه هذا سمو قانقان إذا بولن دم جاتا نه هذا بتاعي bari in ɗaiɗi ganye in mutu da shi wuce da shi ka dubi abin da za a baka aljanna aljanna kuma wanda ma alkawalin ba wanda ya kai suka alkawali wannan cinikiya ciniki wa ila man jara ala yadihi to wannan ciniki a hannun waye gudana ba a hannun eh hannun ba a hannun kamisu gudana ko ce ni an fulo sai aka je sami su ya shiga sai ka je ina ganin dai ba zan to ba ni su ne a tsakanin shoyi na da nake magana sami su sami so ya tafi annabi ne ya wakilci ci ne shi ne a tsakani shi zai karɓo ma aljanna a can shi zai karɓi wannan kaya ka da ranka da duke shi zai karɓa ya kai wa Allah kuma ya karɓa aljanna ya baka kana ga zai sawa zai gaya ma a wanda ba haka ba ala yadda hada al'akadu fa ayyi fawzin a azau min hada ba ku ji ba ba wa ayyi tijaratin arbahu minhu babu ma fi kenan ثم أكد سبحانه معه سنن الله يساك قرفف مكانا تاريد هذا bi بقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم masu imani hal adullukum jihad ko kuna so nuna muku ala tijara ga wani kasuwanci tunjikum zai tsayar da komin min azabin alim Allahumma bala تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كل إيماني ده الله كل إيماني ده منظر wata jahidu na fi sabilillahi ku yi jihadi don daga kalmar Allah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum wannan yafi alheri a gare ku in kuntum ta'lamuna yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannah جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن zai gafarta muku zunubanku zai shigar da ku aljanna tajari min tafi hal anharu ruwa zai dinga kwararawa karkashin ta ke kwararawa wa masakina tayyiba ga gidaje kyawawa kantama kantama ka duba gidan mahaddaci ya yake da alkur'ani hawa wajen dubu da dari da sittin da da shi ne hawa ba kuma mai da takarda ba ta gaske ce haddad haya ba ta tsayawa gobe kiyama za a ba za zuwa interview kai ne ka da sai qur'ani ke to zo ka karanta iya inda ka takare iya hawan ka nan da hmm? wannan hatar ba ka tsaya ka da je ka tsaya a sa da kai ba mai sa da kai dama in ka in ka gama in ka in ka takare ne ce nan wani hmm? wane wane sai isa ce ganin ko da yake wancan kishin abun da menene ai ya kamata ka yi hadda ba don ka je musabaka ba ba don ka je baka huce ran baka ba ka yi hadda don gobe kyama a gaban Allah ba ka faɗi ba ka yi hadda don abin da ka mutu akai za ka tashi akai in ka mutu a kai kullum za ka iya ka zabo ƙura'anin nan ta kullum ka zuzzuge kirkiya kullum sai ka kai kullum sai ka kai ya zama ruwa kamar ruwa ta da kwata kwata ta ka ajiye saboda gidan ya sauka da kyau ka zange ka sake ka sake hai za mu ce jiya ba gobe kiyama mu nake maganan ba kuma da ta ba za mu ga abin da za mu yi bakin ciki gobe kiyama wanda ko aka je aka haddatar da shi ya bari ya manta bu aka yi mal a'a ma kin haddace kin bari ta watsa maimakon ana sa ran za a zan su tabu tun daga ranar hadda aka rufa ta da walima da daukan hotuna kana ga wannan haddata Allah ce walima a kawo kaza goma akuya goma goma Allah ya kiyar tara ke jaki ma goma hmm? set shida goma agwagwa goma talotalo goma manene goma a tara da za a yi walima a yi tsinki a ɗauki hotuna su haka je aljanna ne ai baka je aljannan ba wannan ka ɗauko ne ma'anan abin da ma ka ɗauko ba ka san shi ba tukuna yanzu za ka zo ka san shi kana sai an a ai tashji'i ne karfafa musu gwiwa ne gaskiya ne tashji'i ne yanzu duk inda ko kuka shajja'a su iya nan suka tsaya mun yi da yadda tashji'i ne akwai karfafa gwiwa to in an yi ta shi tashji'in nan suke tsayawa iya ta shi tashji'i abinda wani lokaci za ka ishe mana hatta yan haddar an koma an gama haddar ana wale sai a waye gari da yan mata da menene a koma arna wannan rungumi wacce a ɗauke su hoto wacce ta rungumi wannan a ɗauke su hoto su taru su rungumi juna a ɗauke hoto duk a ɗauka a A maganin da nake ba ƙarƙe ne musu ba na kama ne sai hansa sauran da za su yi sauka ne muka ji maka tafiyan haɗin aka zo aka kwance min shi kuwa aka ba shi a babban kwamfuta ga abin da wani yi ga abin da wani ta yi ga abin da wani yi yanzu duk wahalar da muka yi akan haka za ta kare Allah daren kuwa shi ne sakamakon wahalar mu ku kare da fasikanci sai ɗan fuka su ko laifin malam ne ko laifin iyayen ne to duk inda ka zama ana dai, yanzu to hawa ta sabara goma ko ta sabara biyar kaza biyar zabo biyar jaki biyar akuya biyar doki biyar wane ne biyar kyankesa biyar tsera biyar waye biyar ko kuma ka zauna ka ƙoƙe a hada, za ka zama a jihar nan ba ka a hadda daga nan kuma ka daina bin mutane jami'i duk za ka iske ne irin wa'in abu da za ka kuma ya sallar jami'i ba ya bin mutane sallar ba irin wannan jami'i ba irin wannan haddar ba ce ba wanda ko sari يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها دعوة نصرا كنا نيمان نصر من الله نصر بدأ الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أي إسحاق